بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم barakatu godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya sake haɗa mu a wannan shiri da muke gabatarwa azumi garkuwa babu shakka azumi garkuwa ne a tsawon junna in ba manta ba yan uwa masu albarka muna bayani akan covid-19 ya yamutsa mana tunani ya hautsina mana tsari ya dagwalgwala mana tsarin rayuwa mace da mijinta suna tsoron juna ɗa da mahaifinsa suna tsoron juna aboki da aboki ba sa musafaha da juna saboda haka an kawo ƙa'idoji wanda aka gindaya wanda shike dukkan wa'annan abubuwan in mun dawo ga Allah muka koma ga roƙon Allah muka ci gaba da roƙon Allah Allah maɗaukin sarki zai tausaya mana kuma in Allah da wannan cuta za ta tafi za ta bar mutane da tarihi za ta ebi wanda za ta iba kuma tana nan tana iba ɗin amma kuma wasu ana muzuru ana shaho tunda kwanakinsu bai kare ba don haka ba su mutu ba wa ma kana limuminin wa linafsin an ta muta illa bi iznillah bayan da za a yi wata rai ta mutu face sai da izinin Allah kitaban mu'ajjala don haka Allah ya sanya a kowace rai yau din ina magana idan Allah ya sa kwana na ya kare to gobe sai dai ku dinga ganin hotuna ku dinga ganin waɗannan muryoyi da kuke ji amma tuni ba wani wanda zai bar ni na minti ɗaya ba za a dakatar min amma idan Allah ya kaddara cewa sai na ga ƙarshen covid 19 in ma covid 20 ne in ma covid menene sai na ga ƙarshen shi to zan ga ƙarshen shi kuma zan ci gaba da rayuwa kuma zan ci gaba da bauta Allah maɗaukakin sarki shi yasa na ce a wannan darasi da za mu zo dole ne mu canja tunani tunda wannan ciwo ba a taɓa samun irin shi a duniya ba ba a taɓa samun yanayin shi a duniya ba ya zo ya hau hautsana da rayuwar duniya gaba ɗaya don haka ya sanya mai hankali ya zama ya zama ya ruɗe ya rasa ina aka dosa so ya kamata mu fara tunani abin da ya sa na kawo mana wannan tsokaci mu tuna da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk masifar da muka shiga ba ta kai wanda shi ya shiga ba duniya suka yi gangan ku a kan shi suka nemi su hallaka shi a yakin ahzab wanda musamman wanda aka wanda ana kiran shi yakin eh, khandak amma sura ta zo musamman akan wato suratul ahzab wanda al'umma kungiyoyi daban-daban na duniya suka yi gangan ko suka zo don su kashe annabi sarsar masu su girbe wannan addini su cire shi daga tushen shi ya zama an shafe shi a bayan ƙasa tun wancan lokaci ake fama tsakanin gaskiya da ƙarya ake karawa tun yana shi kaɗai har aka ba ka samu miliyoyin mutane da haka kafiran da ba su iya gamawa da addinin musulunci ba na yanzu ma ba za su iya gama da shi ba <clears throat> musulmai suna da rauni abin da nake so in ce a nan shine lokacin da aka zo ana ana <clears throat> yakin khandak da manzon Allah sallallahu alaihi Salman al-Farisi radiyallahu anhu ya zo ya bayi shawaran cewa a tona rami su a can Farisa abin da suke yi suna tona rami ne babban rami yanda duk gudun doki da tsallan shi ba zai iya ketare wannan ramin ba ana ciki sai wani dutse ya zo ya zama musu alaƙaƙai an yi an yi a fasa dutsen dutsen ya gagara amma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana bugawa sai wuta tashi ya ce Allahu akbar za mu ci farisa da yaƙi ya sake buga ya ce Allahu akbar za mu ci kaisar da yaƙi ya sake buga ya ce Allahu akbar za mu ci rum da yaƙi a lokacin munafukai sai koma gefe suna daɗe daɗi ka ji shi fa yana gunduma mana ƙarya a bakinsu domin hakil kufur laisa bi kafir <laughs> wanda ya yi kayan kafirci ba kafiri ba ne amma Allah ya kona bakin da ya ce wa annabi salama makareci ne shi ga nan ɗaya daga cikinmu yana so je fitsari ba zai iya kewaya ba saboda tsoro amma kaji yana ce zai ci manya-manyan dauloli na duniya da yaƙi to bishara ce saboda haka abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mala'ika ya sa ƙaho zai busa kai kuma kana raye kuma akwai iri a hannunka kana nufin shukawa karka ce ka fasa shuka shi saboda haka nake kira abinda ya sa na keɓe makarantunmu da asibitocinmu da masallatanmu da kasuwanninmu da wurare mu imu musulmai saboda mu ne ba mai gaya mana ba mai ilmantar da mu an bar mu ne kara zube ko mun zauna kara zube yanzu haka muna jira ne sai an gama covid-19 sannan mu fara tunanin me yi. a'a kuskure ne wannan manzon Allah sallallahu alaihi bai bar mu haka ba saboda haka yanzu ya kamata mu fara tunani bayan an gama wannan hada-hadar an gama wannan hayaniyar waɗanda suka mutu sun mutu waɗanda suka jikata sun jikata waɗanda suka rayu suna nan ya rayuwarmu za ta kasance mu fara da masallatanmu ya masallatanmu za su kasance ya za mu gudanar da ibadunmu ya za mu gudanar da wato darussanmu da muke gabatarwa shin haka za mu zauna kawai sai dai kullum in bara ne sai dai mu dinga bara mu ce jama'a ga mai naira ishirin ya kawo abin ya wuce naira ishirin, ya wuce naira talatin yanzu so wannan kenan yan kasuwanmu haka za a zauna har yanzu a ci gaba bayan cutar ta kare a koma kamus kamus a koma cin riba a koma haɗa ƙarya da gaskiya a cakuɗa algus dole mu tantance asibitocinmu mun riga mun sani waɗansu daga cikin asibitocin sunansu ta ya mutuwa ba ƙwararrun likitoci ba ƙwararrun nas-nas ba a bincikensu ba komai an kyale ku kashe kanku so ya kamata mu kan mu faɗa ya za mu tsara in asibitin da bai kamata ya operation ba bai kamata ya operation ba asibitin da ya kamata drip kawai za a sa mutum ruwa kawai za a kara mutum ya tsaya a matsayin shi in abin ya fi karfin shi ya tura ai makarantu muna da su kala kala ne tun daga naziri muke da su makarantar renon yara har aka zo firamare har aka zo sakandare har aka zo wato um, university da kuma makarantun da suke gaba da secondary school ai abin mataki mataki ne abin da zaka iya shi zaka yi domin kai masa'ul ne a mamalla gashi economic mu yayi ƙasa tattalin arzikin mu ya ruguje gaba ɗaya in dai gwamnati tattalin arzikin ta ya ruguje to ina kuma ga 'yan kasuwanmu ina kuma ga ɗaiɗaikunmu mata wani irin rayuwa fa za a shiga mai na wahala don haka kowa ya fara tanadin ya zai yi shi in kana rayuwa ka ta ƙarya ce to fara canjawa tun yanzu in kana samun naira goma a kowane wuni kana samun naira dubu goma ko dubu ɗaya ko ɗari ɗaya to me za ka dinga tattali me za ka ajiye domin najeriya jiya ba ita ce najeriya ba kuma ba ta zama najeriyar gobe ba dole ne mu fara tunani yadda za mu rayu yaranmu matasanmu haka za mu bar su suna kwallo ana karatu suna kwallo haka za mu bar su ana karatu suna sunoka haka za mu bar su suna lido in suna abin nan da sani kenan watakila ko wasu abubuwan da ake kuma wanda ni ban sani ba yan mata haka za mu bar su a ɗora yarinya talle ta je ta wuni tana tana ta garmo danta ta dawo riban nawa za ta samu ya za mu yi mata muku zama kuna da sana'o'i cikakken sana'a baiwar Allah ki sani fa duk wani masifa da aka yi yana dawowa kan mata ne dan abin da kika samu ba maganan ki sai talabijin ba ne, ba maganan ki sai menene ake kira eh, eh, leshi da fashion na dinki da shauransu ba magana ba ne magana ne na rayuwa ki take ya rayuwa ƴaƴan ki take in mijin ki ya mutu ki tuna ya mutu ya barki da ƴaƴa biyu ne uku ne hudu ne in ƴaƴa biyu ne kika yi sa'a kuma kina da sauran jini a fuskar ki da kyalkyali to wani ya zo ya ce to zai aure ki sharaɗi amma kake zo mishi da wannan yaran guda biyu so ke kaɗai yake bukata amma in kika yara hudu biyar shida kina ji kina gani da ƙuruce ki sai dai ki mutu haka in ko kika an zo an ce za a taimake ki a kwashe yaran to ki tabbatar uban ya mutu ya bar musu da gado so za a zo ne a kwashe gadon in ba haka ba to a taimake ki mana to babu wannan to kamata yayi yanzu mu fara tunani ke da aka bar aka mutu aka bar miki da yara ko kuma ke da yanzu kike tare da mijinki gobe mijinki zai mutu zai barki zai barki da yara ratata ya zaki da su ba da maki aure don ba mai aurenki da wannan ba wanda ya rage miki nauyi society mu anguwannin mu da garuruwan mu ba su da waye wanda za su yi a tsari dan mutum ya mutu ya bar iyalansa a ce to mutanen anguwan sun sani sun yi rijistar matan da aka mutu aka bar su ba wani abu za su dinga kai musu abinci in 'ya'yan za su sa su a makaranta za su tura su su je su yi karatu sa'annan kuma za a rike matan in ba su da lafiya za a kai su asibiti har yanzu musulunci ya koyar da mu wannan tuni amma mun watsar da shi har mun zo mun manta idan ma mutum yana yi sai a zo ana mamaki ya aka yake haka ina mamakin yadda muke rayuwa yaushe za mu yi hankali yan kasuwanmu yaushe za ku yi hankali ana cikin matsi kuna ƙara tura mutane cikin matsi ana cikin wahala kuna ƙara tura cikin mutane sannan ku ɗaga hannu ku ce kuna son Allah maɗaukin sarki ya muku lutufi shi ya sauko muku da rahamarsa Allah yana jikan wanda yake jikan na ƙasa da shi ne irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' shugabanni wallahi ku abin tausayi ne ku ababen tausayi ne wannan mulkin da kake gani yadda ka san an yi ruwa an ɗauke fa haka yake duk ƙarfin mulkinka duk dukiyar da kake da ita da gwamnatin gwamnatinka take da shi idan ka wuce ka wuce kenan me kawa al'ummanka ka gina al'ummanka ka sani Allah maɗaukin sarki zai tambaye ka dukiyar nan ta al'umma ce yaushe za a ce wasu suna neman kuɗi da rayuwar waɗansu mutane suna mutuwa wasu kuma su a ba su kuɗi ne dai kai wallahi zuciyar mutum Allah maɗaukin sarki shi ya halicci mutum shi ya san zuciyarsa zuciyar mutum ta fi dutse wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yasqutu min khashiyatillah lama yahbitu min khashiyatillah cikin dutse akwai wanda yake fashewa ruwa ya fito akwai wanda yake ruguzowa ya haɗo don tsoron Allah amma wannan tsokar da ke jikin mutum ta fi dutse ƙarfi ga nan in an dafa ta na mutum ne in na dabba ne aka dafa lokaci ɗaya za ka lankwame ta ka cinye to yana da kyau mu fara tunani yadda za mu rayu yadda za mu koma ga ɗabi'unmu yadda za mu canja su sana'o'inmu yadda za mu inganta su baƙar zuciya da muke da ita yadda za mu cire ta wannan corona ɗin ya mai da mu ya mai da ita faratas domin mun ga mutuwa ƙiri-ƙiri a fili allah maɗaukin sarki ya rayar da mu to muna roƙon allah maɗaukin sarki ya datar da mu ya sa mu yi amfani da abin da muka ji na alkhairi mu watsar da abin da yake ba alkhairi a cikin shi subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin